ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن آه، maza da mata manya da yara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya tara mu a wannan masallaci na sautus sunna a wannan unguwa ta tudun yola a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a wannan rana da wata ta gabata daga bakin liman kuma gwani wato yau saba'a wa ishirin yau ashirin da bakwai ga watan sha'aban daren ashirin da takwas kuma wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan februari na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar hijirar da muke ciki ta 446 sauranmu kwana a biyu ko uku mu shiga watan ramadan insha Allah saboda haka dama wannan a ni'adin namu wannan haduwar tamu akan yin maraba ga watan ramadan ne haka ne kwanan su na yin maraba ga watan ramadan a wanda yake wannan abu ne wanda yake ba fararren abu ba abu ne wanda ya samu asali domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ma sahabbansa maraba da zuwan ramadan kamar yadda ya zo a cikin musnadin imam ahmad daga hadisin abi huraira radiyallahu anhu wa arba cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قد جاءكم شهر رمضان شهر فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنان وتصد فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر man hurima khairuha fa huwa mahrum abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ya kasance yana yi habbansa albishir to ai shine maraba din yana musu albishir yana cewa hakika watan ramadan ya zo muku wata da Allah ya farlanta muku yin azumi a cikinsa ana buɗe ƙofofin aljanna a ciki ana ƙulla ƙofofin wuta ana ɗaure shaidanu a cikinsa a cikinsa akwai wani dare ya fi dare dubu wanda duk aka haramta masa alkhairin wannan dare hakika shine aka haram shine haramtaccen mutum shi aka ma wato shine wanda aka hana shi aka haramta masa alheri saboda haka wannan abin da muke na haduwa domin wato mimakanmu a yi ma watan ramadan maraba wannan ya samo tushe daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi masahabbansa na yi musu albishir to kuma yana daga cikin muhimmancin yin irin wannan a wato kwadaitarwa a kan mutum musulmi ya rinka bijirar da kansa ga wato a kyaututtuka na rahamar Allah da suka zo lokaci-lokaci wanda annar sallallahu alaihi wasallam ya kira su na fahatun rahma wato iska mai sanyi da take shekawa ta rahamar Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato ku kyautata ayyuka kuma haƙiƙa Allah yana da busawa ta rahamarsa don haka ku bijirar da kanku ga busawar rahamar Allah ga busowar rahamar Allah sannan ku roƙi Allah ku roƙi Allah ya sitircar wato ya yi ma'al'aura ku sutura laifukanku ya ɓoye su kuma ya amintar da razaninku wani hadisan a cikin mu'adam al-tabarani al-kabir ya zo daga hadisin anas ibn malik kuma sheikh al-albani ya inganta sheikh nasiruddin al-albani ya inganta shi wato ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mu da mu tsashi ne aiki kuma bujirar da kanmu ga wato zuwan rahamar Allah zuwan rahamar Allah domin Allah yayin da ya kyauta yana so ya ga bayinsa sun yi shirin karɓar wannan kyauta ta saboda haka yi ma ramadan yi ma shigowar ramadan tanadi da yi masa maraba da shiri domin shigowar ramadan ya shiga cikin wannan hadisi kamar yadda yake kuma akasinsa akasinsa gargaɗi ya zo wanda yana ɗaya daga cikin shirin da za ka yi ma na ramadan shiri ne shirin da za ka yi ma ramadan kai shirin kar gargadin da aka yi a kan rashin tanadi da rashin samun dacewa a cikin ramadan ka fada cikin wannan hadarin hadithin a jabir ibn abdullah ya yi bacci ko <laughs> hadithin jabir ibn abdullah a cikin al'adabul mufrad na al'imam al-bukhari da kuma hadisin malik ibn al-huwairi da ma'anarsa a cikin musnadul imam ahmad ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya taka matakin farko na mimbari sai ya ce amin ya taka mataki na biyu ya ce amin ya taka mataki na uku ya ce amin sai sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah mun ga ka taka mataki na daya ce amin na biyu ka ce amin na uku ka ce amin sai ya ce na'am jibril ya zo min ya ce shaqiya abdun shaqiya abdun dakhala ramadan fansalaha minhu wa lam yughfar bawa ya taɓe ya taɓe wato ma'ana ya yi aikin ya tsiyaci domin shine ashaka ashaka shine tsiya da take tikewa ya zuwa ga shiga wutar jahannama wal iyadu billah akasinta arziki sa'ada shine shiga cikin aljanna fa amma alladhina shaqu fa fin nar lahum fiha zafir wa shahiq to annab sallallahu alaihi wasallam yace jibril ya zo mun yace bawa yayi ya tabi wanda ya shiga cikin watan ramadan ya fita daga cikinsa ba a gafarta masa ba annab sallallahu alaihi wasallam yace amin yace shaqiya abdul adraka walidaihi aw ahadahuma falam yudkhilahu aljanna yayi wato bawa ya tabi ya tsiyaci wanda duk ya riski iyayensa biyu ko ɗaya daga cikinsu amma ba su shigar da shi aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace amin Abdul. Bukirta abdun dhukirta indahu falam yusalli alayka bawa ya tabi ya tsiyace wanda aka ambace ka a wajensa kitabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ambace ka yana wajen bai maka salati ba annab sallallahu alaihi wasallam yace amin to kaga mala'ika jibril ne wannan addu'a Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace amin kamar sun haɗu wajen yin addu'ar kenan ka san idan aka yi addu'a wani kuma yana cewa amin duk su su biyan sun yi addu'a qala qad ujibat Fassafi ma. amma ai kaga annabi Musa ne ya faɗa rabbana ake atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabili rabbana tumif ala wujuhihim واشدد ربنا اطمس على وجوه على اموالهم واشدد على قلوبهم fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim sai Allah yake qad ujib qala qad ujibat da'watukuma amma ai kaga Allah ta yi wa qala Musa annabi Musa ya faɗa amma sai kuma Allah yake an karba addu'a ku ku biyu saboda annabi Haruna amin yake cewa to wannan addu'ar mala'ika Jibril ne ya yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin saboda haka kaga kenan addu'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mala'ika jibril don haka gargadi ne a cikin wannan kan cewa mu kuka da kanmu kada watan ramadan ya shigo ya fita ba a gafarta mana ba to kaga wannan ya cancanta a yi watan ramadan shigowarsa a yi masa tanadi ko bai cancanta ba ya cancanta to shi yasa din ake yin irin wannan mi'adi da irin waɗannan majalis domin yayin da mutum ya shiga cikin watan ramadan din nan ya shiga da shiri ya shiga da shiri saboda su lokaci da muke gani abinda Allah maɗaukacin sarki ya sanya a cikinsa abu ne wanda yake na gaibu ba mu sani ba wani lokaci watan ramadan yanzu kamar bara watan ramadan mun yi shi a cikin watan april yanzu bana za mu yi shi a cikin watan march saboda haka yanzu kaga watan april zai zo muna cikin shawwal babu wani abu wanda yake sanya watan april ko watan march ya zamanto na daban in ba abin da allah ta'ala ya sanya a cikinsa ba kuma wannan ba mu da hanyar sanin wannan sai daga sanin sai daga sanyawar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sau da yawa lokuta suna zuwa su wuce mutum bai damu da wannan lokacin ba waɗansu su shirinsu ga ramadan shi ne lokaci ne na rashin baccin dare da yanyi ana cikin baccin rana da cin launi daban-daban na abinci da hirace-hirace da ziyarce-ziyarce da kuma yawon yada rana da dukkan abubuwa waɗanda suke na al'ada waɗanda suke ba al'adun musulunci ba su ne ramadan a wajen kusa a cikin waɗansu ƙasashe ma har a soft opera ake yi musalsal na ramadan irin fim ɗin nan da ake halka halka siri halka halka ta ramadan wai an keɓance shi da ramadan to su shirin kenan na shigowa watan ramadan waɗansu kuma shirin na watan ramadan shine wato ai shirin tanadin launi daban-daban na abinci wanda ba a saba cinsa ba waɗansu kuma shirinsu na ramadan ai shirin samun cinikin da ba a same shi ba a sauran shekaru ga baki ɗaya hankalinsu a kan wani tanadi za su yi makasuwa to mu waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa babu laifi a yi su kama alal misali kai tanadin kasuwanci kai tanadin abin da za ka ci kai tanadin yadda za ka zauna tare da iyalinka saboda wannan lokaci ne wanda yake ana yawan zama tare za a yi buɗe baki tare a tashi a yi sakur tare wani abubuwa na al'ada babu laifi amma babban abu a cikin tanadi na shigowar watan ramadan shine wannan tanadin na me muka shirya ma kanmu na bijirar da kanmu ga wato bugo ga zuwan rahama da kuma wani tanadi muka yi na kada mu yi abin da yake za mu rufa gafarar Allah to shi ne abin da ya wajaba ne to na farko yayin da za mu shirin shigowa watan ramadan abu na farko da ya dace da ni kuma bal ya wajaba mu yi shine godiyar Allah duk wanda Allah maɗaukacin sarki ya nuna masa ramadan bayan ramadan to Allah madaukakin sarki yi masa ni'ima na farko dai saboda ita wannan al'umma ta sallallahu alaihi wasallam al'umma ce wanda Allah ya mata rahama al'umma ce da su ne mafiya yawan 'yan aljanna kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abu Sa'id ya ce inni la'arju an an takunu ruba a ahalin janna ya ce wallahi ina fata ina kauna ku zamanto rubu'in yan aljanna kashi ɗaya cikin hudu sai abai suka ce allahu akbar ya ce wallahi inni la'arju an ta kunu sulusa halin janna sulusa ahalil janna ya ce wallahi ina fata ina kauna ku zamanto sulusin yan aljanna kashi ɗaya cikin uku sahabbai suka yi kabbara sai ce inni wallahi inni la'arju an ta kunu nisfa ahlil janna wallahi ina kauna ku zamanto rabin yan aljanna sahabbai suke kabbara to amma kuma fa wannan al'umma shekarunsu ma bai na 60 wa 70 a amaru ummati bai na 60 wa 70 wa kalilun man ya juzo gali shekarun yan al'umma ta tsakanin 60 da 70 ne kaɗan ne wanda suke ƙetare wannan to kaga shekarun ba yawa amma za ka ga a cikin magabata al'ummomin da suka gabata akwai wanda za ka ji an ce ya ɗaura sirri yana tafiya jihadi domin ɗaukaka addinin Allah shekara saba'in shekara saba'in shi yasa ya zo a cikin almuwaffa daga balagat cewa an nuna ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekarun al'ummomi da suka wuce da kuma shekarun al'ummata? sai ya ga kamar karancin shekarun 'yan al'ummarsa sai Allah ya ba shi lailatul ƙadir khairun min alf to saboda wannan falala da Allah ya yi ma al'ummar annabi sallallahu alaihi ga su dai ba za su yi tsawon shekara ba amma kuma sun fi shiga aljanna to sai Allah ya sanya mawasimul khair lokutan alkhairi suka yawa ga wannan al'umma daga wannan lokaci sai wannan lokaci daga wannan lokaci sai wannan lokaci a shekara sai daga cikin waɗannan lokuta shine watan ramadan watan ramadan dararensa sun fi dukkan dararen shekara zulhijja goma farko na zulhijja su kuma ranakunsa sun fi ranakun dukkan shekara kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min ayyamin al'amal salih fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min ayyamil ashr dhil hijja babu waɗansu ranaku da aiki ya fi so ya fi alheri ya fi soyuwa wajen Allah irin ranaku goma na farkon zulhijja to a ranaku zulhijja goma farko amma a darare ramadan domin a cikin dararen ramadan ne ake samun lailatul qadr shi yasa dararen ramadan suka fi dararen dukkan shekara to amma ba shine kadai ba mawsimul khair a duk shekara a duk mako muna da mawsimul khair shine ita ce ranar juma'a ko a duk wata muna da mawasimul khair lokutan da ake yin azumin ayyamul bir sha uku sha hudu sha biyar da azumi waɗannan lokuta ne masu alkhairi a duk dare muna da lokutan alkhairi sulutul lailil akhir to wannan ne yasa al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama daban lokutan alkhairi suna da yawa ga wannan al'umma lokutan alkhairi suna da yawa to daga cikin lokutan alkhairi a cikin watan ramadan shi yasa mu gode ma Allah da Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan alkhairi shi yasa a ƙarshen watan ramadan Allah ta'ala yake cewa wali tukmilul idda wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun dan ku cika adadin da aka ce ku yi azumce su kuma ku girmama sunan Allah akan shiryar da ku da yayi saboda shiryar da ku da yayi kuma domin ku gode ma Allah wato Allah yana so mu gode masa akan wannan falala da yayi mana ta Ramadan saboda farkon abin da zamu mu gode ma Allah mu gode ma Allah sai Allah ya ba mu tsari a cikin falalarsa Allah yana so a gode masa farkon abin da zamu kenan mu cewa wannan ni'ima ce wannan falala ce da Allah ya mana kuma mu bijirar da to yanzu mun zo Allah muna so mu bijirar da kanmu ga wannan kyaututtuka da take a cikin wannan wata mai albarka muna gode maka to sai ya tsara mana daga cikin falalarsa sannan daga cikin abin da zai wajabta mana gode ma rahamar Allah a kan mun samu watan ramadan shine mun samu tsawon rai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fa alkhairi shine wanda shekarunsa suka yi tsawo ayyukansa suka yi kyau a hadisin talha ibn ubaidillah yana cikin musnadil imam ahmad kuma imam malik ma ya ambace shi waɗansu mutane daga kabilar bali albalawiyun kabila ce a yaman sun zo tare wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikinsu mai istihadi ne wajen ibada sai suka tafi jihadi sai aka kashe wannan mai istihadi cikin ibada ya mutuwar shahada ɗayan kuma ya dawo ya ci gaba da rayuwarsa sai da shekara ta kewayo sannan ya rasu sai talha bin ubaidillah sai mafarki sai ga ya zo kofar aljanna tare da wa'annan mutane su su biyu sai mala'ika ya fito daga cikin aljanna ya kira shi wannan wanda ya mutu bayan wata ɗaya da mutuwar wanda ya mutuwar shahada sai ya ja shi ya shiga aljanna sai wanda ya shahada ya ce nifa ya ce dakata lokacin ka bai yi ba sannan sai daga baya sai ya kira shi ya shiga sai talha ibn ubaidullah ya ce nifa ya ce lokacin ka bai yi ba domin shi ajalinsa bai yi ba yana da rai tukuna a shigarsa aljanna sai ya farka to shine sai zo yake gaya masa habbai sai suke ta mamaki suna ta tattaunawa ya aka yi haka wannan ya yi mutuwar shahada ga isi haji wajen bauta amma wanda shi ba shahada yayi ba ya harga shi shiga aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya ce me kuke magana akai sai suka gaya masa mafarkin da Talha yayi sai ce kuna mamaki ne cewar shi wannan yayi Ramadan kari akan Ramadan din wancan yayi sujada kari akan sujadar wancan kuna mamaki ne saboda haka wanda duk ya samu ramadan mai yawa a cikin sahifar ayyukansa ya samu babban ni'ima saboda haka mutum ya gode ma Allah cewa Allah ya nuna masa ramadan shi yasa magabata sukan yi addu'ar Allahumma ballighna ramadan Allah ka isar da mu watan ramadan to gashi mun zo dab da dab duk da yake ajali ba a san ba a san sa ba Allah ya nuna mana Allah ya shigar da mu cikin abinci. to farkon abin da za mu fuskanci ramadan da shi kenan godiyar allah mu gode ma allah sai allah ya kara mana sannan na biyu tuba da istighfari tuba da istighfari mu tuba mu nemi gafara allah komai nisanmu da allah komai sharholiyarmu allah bai rufe mana kofar tuba ba ka duba munafukai ka duba da abin da suka yi ba يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا سنينير ستورة مزان الله صلى الله عليه وسلم يفادا كان صوني يموت أهوتا دفا سنيوانا أمامي الله يتبس يتب فإن يتوبوا يكو خيرا لهم إن سكتوا با sai kasance alheri a gare tare da wannan amma Allah bai rufe musu kofar tuba ba ka duba nasara abinda suka yi ma Allah manzo Allah madaukakin sarki yana cewa a hadithul qudsi dan adam ya zage ni bai dace ya zage ni ba amma zagi na da yayi yace na riki da na riki matar aure amma kaga tare da abinda nasara suka yi suka ce Allah yana da da kuma suka mai da shi shi ma Allah Allah yake musu afala ya tubuna ila afala ya tubuna ila Allah wa yastaghfiruna shin ba sa tuba zuwa ga Allah ba su nemi gafararsa su ma ba a rufe musu ba in suka tuba Allah zai karba saboda ka ballantana ma kai da abin da kai bai kai nasu ba wataƙila dai kana cikin sharholiyarka ba kula da sallah eh, da 'yan ka, da 'yan hmm, abubuwan zamanin ka. da shawagi da kake ka shiga nan ka shiga can to Allah ba zai rufe maka kofar tuba ba Allah ba zai rufe maka kofar tuba ba saboda ka kai amfani da wannan da ka ga tuba ka tuba ka nemi gafarar Allah ka tuba ka nemi gafarar Allah hmm. Wa in tafirau rabba kun sun matuɓu ilai, yu ma teku mata an A cikin surat yi mu annabawan nan, tunda aka fara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ku nemi gafara Allah kuma ku tuba zuwa gare shi, to haka annabi Huda shi ma ya ce ma mutanansa wasu tafi ruwan rabba kun sun matuɓu ma annabi Faly haka ya ce, hakanan ma annabi Shu'aib haka ya ma mutanansa. suka yi nemi mutanen su nemi gafara Allah su tuba zuwa gare shi kuma kun ga haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana waɗansu suna kuskure in suka tashi za su yi sallah kafin su yi iqama sai ce astaghfirullah astaghfirullah sannan su yi iqama ba wannan ne bigiran ana istighfari wajen fara ibada amma ba a lokacin da ba kafin iqama ba istighfarin da ake ul istiftah ake addu'ar da ake buɗe sallah da ita da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yake istighfari da siga ba ta istighfari ba da siga ta wato tsarkakewa daga laifuffuka in yayi kabbara yace Allahumma ba'id baini wa baina ya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya bil ma'i was salji wal barad Allahumma naqqini min Allahumma ighfirni min khataaya Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawba kama yunqqa thawbul abyadu min al-janna Allahumma ighfirli min al-khataaya bil ma'i was salji wal barad Allah ka nisanta tsakanina da laifuffukana kamar yadda ka nesanta tsakanin gabas da yamma ka tsarkake ni daga kurakura daga laifuffukana kamar yadda ake tsarkake farin tufa daga dauda ka wanke ni daga daga laifuffuka daga zunubai da ruwa da kankara da raba kaga wannan sigogi ne na istighfari wato ka shiga cikin ibada baka da wani laifi ka nemi Allah ya yafe maka to haka ake so mu yawaita istighfar kafin zuwan ramadan mu yawaita istighfar kafin zuwan ramadan domin mu shige shi da tuba mu koma zuwa ga Allah da kuma istighfar sannan kuma yana daga cikin tuban da zami wato mutuba daga zalunci daga haƙƙin mutane in ka san ka yi ma mutum wani zalunci ka hana shi haƙƙinsa dukiya ce ta marayu ka zauna a kanta amana ce aka baka kaci ha'inci ne kai ma ɗan uwanka a cikin kasuwanci ƙwange ne kai a cikin mu'amala cin naman dan uwanka ne da kai masa annamimanci ne da ka haɗa tsakani tsakanin miji da mata ko kuma kishiya ko kuma mace ce kika zuga ta ta fita daga gidan mijinta don an mata kishiya kika kwambaran mata ake kika kafan mata da abinda take nema na arzikinta don kawai kina jin haushin cewa dan me za ta zauna a gidan ke ma an sake ki ita ta ci gaba da zama an yi miki kishiya kin fita kin ki hakuri ita kuma an mata kishiya ta zauna ita ma barin fito da ita duk irin waɗannan abubuwan to mutum ya tuba ga Allah haƙƙi mai haƙƙi ka mayar masa wanda ba za ka iya ba ka nemi ya yafe maka wanda ba za ka iya neman ya yafe maka ba to ka yawaita masa addu'a da ayyukan sadaka kana cewa Allah ya yafe ma wato Allah ya kai ladan gare shi babu lokaci da za mu kawo dalilan waɗannan wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda wato babu abinda Allah <coughs> babu laifin da Allah yake gaggawar ukuba a kansa irin zalunci da yankewar zumunci saboda haka mutum kaga zai iya samun rashin taufiki rashin dacewa a cikin watan ramadan mutum zai iya samun rashin dacewa a cikin watan ramadan cewa allah wato ba zai samu taufiki dacewa ga mankatar daga allah kan yi ayyukan ibada ba ko yana so sai ka ga babu kuzarin babu nishadin babu taufikin babu muwafakar ko allah ya kawo wani abu da zai shagaltar da shi ya kasa yi to ɗaya daga cikin abin da yake sabbaba wannan rashin taufikin shine rashin dacewa da saukar rahamar Allah gare ka to daga abubuwan da suke haram hana saukar rahama ga bawa shine zalincin bayan Allah da kuma wato yanke zumunci zalunci ga bayan Allah da yanke zumunci saboda haka mutum ya nemi yafiya ta waɗanda ya cuta kuma ya nemi gyara alaƙa waɗanda ya zamanto baya musu magana ya ƙaurace musu tsakaninsu da su sai gaba sai adawa musamman 'yan uwa to ya nemi sulhu da su don kada ya rufe ma kansa kofar saukar rahama sannan abu na hudu mutum ya shiga cikin wannan wata da tsarkin zuciya tsarkin zuciya alkalbu salim ka samu zuciya lafiyayya domin ita ce take sa mutum ya samu karbuwa wajen Allah kuma tana daga cikin abin da yake ba mu mutum mai ta ce zuciya lafiyayya zuciyar da ba ta da gillu ƙullata, da kiyayya da hasada da gaba babu wannan ka samu salamatu sadr zuciyarka amintatta to kuma mutum domin wannan mu nemi addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito ya koya mana mu rinka yi cikin addu'o'in da ake a ƙarshen sallah Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata 'ala rushd wa as'aluka shukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban salima zuwa ƙarshen addu'a shahid nan wa as'aluka ƙalban salima ina roƙonka zuciya kubutatta lafiyayya wadda take ba ta da wannan gillu da hasada din maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ala ukhbirukum bi afdalin nas bana ba ku labarin wani ne yafi kowa falala ba suka ce bala ya rasulullah yace rajulun mahmumul qalb saduqul lisan mutumin da yake zuciyarsa wankakkiya ce wankakkiya mahmum ai maknus wato an share ta an share dukkan dauda daga cikinta kuma mai tsananin gaskiya a harshe suka ce ya rasulullah mun san mai tsananin gaskiya a harshe ne ne mahmumul qalb kuma mai zuciya wadda take kalkal shine sai ce at-taqiyun naqi wato mai tsoron Allah kuma mai tsarki wanda babu hasada a zuciyarsa babu gaba babu kullata wannan shine wanda yake afdalun nan sau da haka mu gyara zuciyarmu mu shiga wannan wata da wannan gyararren zuciya daga cikin shirin da ya wajaba mu na watan ramadan shine wato neman ilimin hukunce-hukunce na wannan ibada saboda yana daga cikin abinda yake sharaɗin karɓan aiki a yi shi yadda ya dace da koyarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikata aiki da babu umarninmu a kansa to wannan aiki ba za a karɓe shi ba to ba zai aikinka ba zai to ya dace da al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka ka san shi saboda haka mu nemi sanin ahkamus siyam za ga wani lokaci malamanmu lokacin da muke karatu a madina za ga da daga cikin malamanmu idan wannan wata na sha'abani ya zo sai su mai da su akan kitabus siyam ko dai daga cikin littafan fikihu ko daga cikin bulugul maram ko daga cikin umdatul ahkam a karanta kitabu siyam waɗansu ma daga cikin sahihul bukhari suke karanta kitabu siyam kamar yadda malamin sheikh muhammad muhammad al-muktar yakan yi yayi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba idan azumi ya gabato sai mai da darasinsa akan kitabu siyam na sahihul bukhari domin a kusantar da sanin hukunce-hukuncen ga mutane babu abin da ya kai ilimi imam al-bukhari ya kulla babi yace babu al-ilm qabla al wal amal babun ayi ilimi kafin ayi zance kafin ayi aiki saboda haka mutum ya samu basira akan hukunce-hukuncen azumi menene farlan azumi da menene waɗanne ne wajiban azumi waɗanne ne sunnoninsa waɗanne ne mustahabbansa waɗanne ne suke ɓata shi waɗanne ne suke rage ladan ladan azumi ɗin mutum ya san waɗannan al'amura wannan yana da muhimmanci sannan mutum daga cikin shirin watan ramadan mutum ya koyi sanin ayyukan da ake so mai azumi ya yawaita yinsa na falala asali dai ga shi azumi wanda yake shine kama baki da kame sha'awa daga hudowar alfijir zuwa faduwar rana wanda idan mutum ya yi wannan to allah maɗaukacin sarki zai nesanta tsakanin fuskarsa da wutar jihar na matafiya shekara saba'in wato abinda duk zai kusantar da shi zuwa ga shiga wuta Allah zai nisantar da shi daga gare shi sannan idan mutum ya yi wannan azumin ya samu garkuwa shi azumi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sawmu junna shi azumi garkuwa ne ma'ana zai kare ka daga saban Allah domin yayin da ka tsare kanka daga abin da yake halal domin babu aula ka tsare kanka daga abin da yake haram Na ka kaga wanda yake azumi amma kuma yana yi ne a cikin saban Allah ta hanyar musamman shaidanin nan da yake cikin aljihun kowa da kowa mm. waya ka yi na a kanta ka shiga nan ka kalli nan ka shiga nan ka kalli nan ka ji wannan ka ji wancan ka tura wannan ka tura wancan kuma kana azumi shi ne na ga wani yaro wani daga cikin yara na eh, ya ɗauko wani abin dariya wai daga cikin shirin ramadan wato kaima ka tiyata shi ne aka kawo hoto wai wani mutum an yanka kwakwalwarsa an cire facebook an cire whatsapp an cire tiktok aka cire sai aka sa alkur'ani da tilawa to haka za ka yi makwakwalwarka shi ne ma'ana azumi junna ɗin kenan kuma wannan wato idan dai har ka iya yayi kanka daga abin da yake na ɗabi'a ka hana kanka ci ka hana kanka sha ko gari ne ka shaƙa ko turaren wuta ka shaka ka ji makakinsa a makogaro sai ka ɗauki waya akara makalla ya azumi na yana nan hankalinka ya tashi to wanda yake wanda ya bar abin da yake halal to kaga kenan ya nuna kana da ikon ka ba haram kana da ikon ka ba haram shi yasa da yawa mutane da suke da mummunan al'ada kamar kamar masu shan sigari ko masu shan kwaya akwai da yawa da azumin watan ramadan shi ya tsirar da su daga wannan mummunan al'ada da suka yi wata ɗaya ba sa yi shikenan suka tsira kama kaga sai tukuna mutum ya yi azumin da sunnarsa kasan cewa ana karya azumin da dabino sabon dabino in ba sabon dabino ba busasshen in ba busasshen ba ga kurburuwa to kaga wanda zai yi wannan bayan yana jin cewar daga yayi azumin ya ɗauko karan sigari ya sha ya hana kansa yake zai yi sunna to kaga daga nan ya ɗauko tafarkin barinta daga nan ya tafarkin barinta albarkar azumi ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace garkuwa ne sai rabu da wannan kuma ɗan adam wato ba abin da yake bashi ƙarfi da zai samu taimakon Allah irin haƙuri haƙuri Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba ba ba ma dan adam kyauta ya tafi komai ba irin kyautar hakuri wanda duk aka bashi hakuri Allah ya bashi kyautar da babu kamata, saboda shi hakuri shine yanzu fa suke ta maganar emotional intelligence kai basira ta samun iko kai ma zuciyarka linzami hakuri ne wanda azumi ɗaya daga cikin training ɗin da yake mana kenan to mu san wannan mu san irin sirri da Allah ya sanya a cikin azumi da hikimomi domin azumi shine yake sanya ka kai haƙurin bar wato kai haƙuri wajen barin abin da ka saba da abin da kake so saboda neman yardar Allah shi yasa kaga shi azumi ladansa Allah ne kaɗai yake bayar da shi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin hadithul qudsi yace as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni ne zan ba da sakamakonsa shi ne kaɗai ya san sakamakon da zai ba masu azumi inna ma yi waffa sabiru na bi gairi isa masu haƙuri ana cika musu ladansu ba tare da iyaka ba ba tare da lissafi ba to masu haƙuri su ne masu azumi to da azumi ta hanyar na ake saboda ana samun taimakon Allah ta hanyarsa wasta'inu bis sabri was sala as-sabr shine haƙuri shine azumi to a san irin waɗannan sannan a san irin ayyukan da azumin mutum yake sharabtuwa ka san su muhimmai daga cikinsu shine karatun alkur'ani domin shi watan ramadan watan alkur'ani shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su tare ce azumi da alkur'ani suna ceto azumi zai ce Allah na hana shi abincinsa da abin shansa ka bani cetonsa alkur'ani zai ce Allah na hana shi bacci da daddare yana tsaye yana tsaye sallah ka bani cikin sa saboda alkur'ani tare take da azumi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk watan ramadan yake tilawar qur'ani tare da mala'ika jibril yake bitar alkur'ani tare da mala'ika jibril yi sauka har shekarar da zai bar duniya suke sauka har guda biyu to ana san mutum ya zamanto ya lizinci alkur'ani a cikin watan ramadan mutum ya lizinci alkur'ani aƙalla wato ya ga irin saukar da zai yi aƙalla dai kada watan ramadan zai wuce ba kai saukar alkur'ani ba magabata akwai waɗanda suke yin a sauka 60 a cikin ramadan kamar yahya ibn sa'id al-qattan malami imam ahmad kullum sai ya sauke da rana ya sauke da daddare akwai saukar rana akwai saukar dare kowa da irin kokarinsa wajen sauki nan fa su ne suka tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji fa malamin Imam Ahmad fa Imam Ahmad mai mazhaba fa shine malamin sa amma ka duba ka ga tare da hidimar da yayi ma al'umma ko hidimar da yayi ma al'umma na kan cewa shine ya karantar da Imam Ahmad wanda ya zamanto Imam Ahlus sunnati wal Jama'a ya kassasa mazhaba wannan ba ta shi ba amma ka duba ka gani irin kokar a cikin irin kokarin da yake na ibada ba zai ce a ah, ai mu wannan masu mu hidimar ilimi ta ishe mu ba mu da lokacin a a haka ya lilimci alkur'ani a cikin watan ramadan haka nan kana jin irin su imamu shafi'i kowa da irin kokarinsa to duk wannan irin shirin da ya waje ba ni masane yayin da za mu shiga watan ramadan sannan mu san daga cikin wato lokuta masu muhimmanci a cikin watan ramadan lokacin buɗe baki da lokacin sahur lokacin buɗe baki saboda akwai addu'a mustajaba lokacin sahur saboda Allah da mala'ikunsa suna salati ga masu yin sahur suna salati gare su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai albarka a cikin sahur akwai albarka a lokacin ne ko ko a cin abincin sahur eh? eh a lokacin ne ko dubin akwai albarka a lokacin akwai albarka a cikin abincin eh, dubiyin don ka ce fa inna fi sahuri baraka a cikin wato yin sahur akwai albarka to shine wannan suke cewa lokacin kenan ko kuma ka ce a cikin fa inna fi sahur a cikin abincin kenan ko kuma ka ce fa inna fi suhur a cikin yin sahur to yin sahur din shine ake maganar lokacin dan in ka tashi lokacin zaki sahur <coughs> zai zamanto ka dace da lokaci na ƙarshen dare da Allah yake karban addu'a to a to kaga kuwa idan mutum ya ce zai ci tuwon san kasa ya kwanta ya bacci kun san tuwon san kasa ba ku san tuwon san kasa ba tuwon san kasa shine wato za a yi shirin abincin sahur idan an dawo daga kun samu an an dawo daga tafsirin alkur'ani da ake da daddare tafsirin gidan sarki in an taso daga tafsiri aka dawo gida to an riga an shirya abinci wanda shine abincin sahur to sai a ci shine tuwon san kasa in an tashi sahur ko sai dai a dan sha farau farau ko dan koko ko dan ba a cin abinci a lokaci to karka ce ka ci tuwon san kasa ba za ka tashi sahur ba a'a ka tashi wa lokacin sahur din nan ko ruwa ne ka kurba saboda wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. to sannan daga cikin hidimar da ake so a cikin azumi lizimtar masallaci lizimtar masallaci saboda albarka da ke cikin zama a cikin masallaci a cikin watan ramadan shi kansa masallaci zama a cikinsa mai alheri ne ballantana a cikin watan ramadan to kuma wannan yana buƙatar wato mutum ya nemi sanin na dubba da haƙoƙin masallaci ya nemi sanin haƙoƙi da ladubban zama cikin masallaci saboda ya samu cikakkiyar fa'ida a kan lokutansa daga cikin fa'idar zama a cikin masallaci shine zai maka maganin abinda zai ruguza azuminka don yawanci abinda yake sanya azumin mutum ya rushe idan yawan cakuduwa da shiga cikin harkoki tare da jama'a in ka keɓe to sai ka samu salama ai kamar ranar arafa ne kun ga ranar arafa sau da yawa waɗansu mutane in sun je filin arafa sai su ce sai sun tafi dutsen arafa sun je sun tsaya a nan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a gindin dutsen ya tsaya suna ganin akwai falala a yin haka na farko dai su sha wahala su sha dukan rana sannan su bijirar da kansu ga fitina mece ce fitinar su ringa kalle-kallen matan mutane kuma su bijirar da kansu ga fitina wani ya bangaje su a kama musu ko a kama rigima ko a kama cin naman mutane ka duba waɗannan laraba wannan ka duba waɗannan turka wannan ka duba waɗannan ka ci naman mutane kuma kana hajji inda ka zauna a haimar ka salamun salamun ka kubuta to haka nan ma azumi yawan cakuduwa din musamman in ba ta larura ba in ta larura ce fita ka je kai sana'arka fita ka je kai aikinka fita ka je kai ziyarce-ziyarcen ka babu laifi amma in ba haka ba ka ce za ka fita yawo na ba gaira ba dalili kana ta gararan ba gara ka zauna a cikin masallaci ka tsare karfin jikinka domin ibada sannan ka gubatar da kanka daga fadawa cikin fitina saboda ita fitina gudu ake daga gare ta sannan yana daga cikin wato shiri da tanadi da ake ma watan ramadan abu wanda yake na farilla ne na kifaya shine duban wata duban wata Allah ya rataya maza'a Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sun rataya fara azumi da ganin wata sauke azumi da ganin wata ba a rataya shi ba da abin da waɗansu ne kawai za su iya sani sauran mutane sai dai su tasalili abu wanda yake kowa zai iya sani shine da ganin wata to wannan yana buƙatar mutane su je su ga wata shi sa al'adar sahabbai shine sun kasance suna fita su dubi wata su nemi wata kamar yadda abdullahi bin umar yake sara'an nasul hilal mutane sun fita duban wata Ya ce sai ya gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya ga wata kaga ya nuna cewa kenan a fita a je a ga wata wannan farilla ce ta kifaya idan musulmi suka ce ba za su ba za su haƙura kawai su tsaya su saurari abin da za a faɗa in suka in suka yi haka ko kuma su ce za su tsaya su bi kalanda ko za su tsaya su bi lissafin masu duban wata abin da suka ce masu lissafin tafiyar a rana da wata to wannan sun fita daga cikin koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin annab sallallahu alaihi wasallam cewa yi ina ummatul ummiya la nattubu wa la nahsib ash-shahru hakada wa hakada wa hakada mu al'umma ce da ba ma rubutu ba ma karatu ba ma lissafi wata haka yake ma'ana kwana 29 saboda haka a duba wata mun yi ta kokari muna cewa ya kamata duk masallatai ya zamanto suna da kwamitocin zuwa ganin wata domin in sun gani su je su sanar amma yawanci ba ma yi ko musamman yadda yanayin mu take a cikin gari din saboda gine-gine da fitulu duk da yake dai nefa ba ta da alkawari amma allah ya kawo sola yanzu za ga layuka duk sola ne fitilin titi na sola sau da aka kaga ba za ka iya ba lallai a iya ganin wata ba ba lallai a iya ganin wata ba sai an fita waje to in aka yi wannan tattakin a fita waje din a je a ga wata <coughs> wannan yin haka ɗauke ma al'umma ne domin wannan yana daga cikin famfaya mu mun taso lokacin muna yara haka muke gani a masallacin juma'a na cikin gari haka za a tsaya a ai dogon layi ana ta kallon wata ana duba ko an gani wanda duk ya gani zai ce Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wanda bai gani ba aka nuna masa sai kamar zai yi kuka sai ga kamar wani zunubi gare shi <laughs> wai shi yasa bai gani ba zai san ba komai wannan ya karfin idan ka ne waɗansu zuwa suke ta hau kan goron dutse eh da dala goron dutse ne ya fi sauƙin hawa yawanci goron dutse ake zuwa a hau don a ga wata ɗin to wani ya ɗaya daga cikin tanadi da shigowar watan ramadan wanda shi kuma abu ne wanda yake na collective na al'umma baki ɗaya ba waɗansu ne kaɗai idan duk aka haɗu ba a yi ba sai a yi laifi amma in waɗansu suka yi sai su sauke ma kowa da kowa to lallai wannan abin ya kamata a koyaushe ana ta kira can a rinka yi amma gaskiya ba a cika yi ba sai ka ga an bar abin a hannun waɗanda yake ba ilimin gare su ba amma kamar ɗaliban ilimi kamar irin waɗanda yake suna halartar karatuttuka na sunna su ya fi kowa cancanta su yi wannan abu amma za in ba a yi haka ba to za mu zamanto a hannun waɗanda yake ba su da sani in ban da rashin sani wai wani mutum aka kawo shi shaida a cewa wai an yi sallan magarba ana yin sallama sallaman nan da zai yi haka sai ta zaga sai Allah ya nuna masa wata <coughs> wai a cikin masallaci ya yi sallama ta taga ya hango wata kuma yi zai ce zai ba da shaida <laughs> to duk me yake kawo wannan saboda waɗanda suke da ilimin da suke da ahaliyar su yi ba su ba saboda haka sai mu zamanto a sai mu zamanto alhakin sai mu zamanto a hannun waɗannan wanda suke jahilai wannan ya da muhimmanci a kula da shi yana kuma daga cikin hidimta ma yana da cikin hidimta ma al'umma to to ɗan uwa mu kuma yawaita addu'a mu yawaita addu'a saboda a cikin bautar mu na Allah Allah yake mu nemi taimakonsa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke bauta ma taimakon ka kadai muke nema mu nemi taimakon sa wajen bauta saboda la haula wala quwwata illa billah ba mu da dabara ba mu da karfi sai da ikon Allah saboda haka mu nemi Allah ya iya mana mu nemi Allah ya mana muwafaka da samun azumi wanda yake karɓaɓɓe a wajensa da samun tsayuwar ramadan wanda take karɓaɓɓa a wajensa Allah maɗaukakin sarki ya kai mu wannan wata kuma ba mu muwafaka ya sanya mu a cikin salihan bayi أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب